جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب wannan makoma abin yabo ita ce aljannatai za su zauna a ciki zama na dindindin ana yi musu ni'ima kuma yana daga cikin cikar ni'imar a sa su su shiga tare da waɗanda suka tsaya kyam a kan tafarkin shirya cikin iyayensu maza da mata da matansu ko mazajensu da 'ya'yansu saboda kai matuƙa wajen ɗebe masu kewa ta hanyar haɗuwa da su kuma mala'iku za su yi ta shigowa wurinsu ta dukkan ƙofofin gidan aljanna suna taya su farin ciki